أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratul zukhruf a jiya mun kwana a aya ta 25 yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta 26 inda ubangiji ta ke cewa wa isqala ibrahimu li abi wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun إلا الذي فطرني فإنه سيهدين Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa isqala ibrahimu li abihi ka ambaci lokacin da annabi ibrahim yake gaya wa babansa azara wa qaumihi da mutanensa waɗanda ba su yi imani da shi ba Ina ce musu innani bara'un mimma ta'budun ni fa mai tawaye ne daga abin da kuke bauta ba ruwa na da gumakan da kuke bauta ni ba dan bauta musu ba ubangiji subhanahu wataala shi kadai zan bauta illa fasara ne, ba wanda zan bauta sai wanda ya halicce ni fa innahu sayahdin tabbas shine zai shiryar da ni zuwa ga tafarki madaidaici wato anan annabi Ibrahim yana bayyanar musu da tawayensa babansa yana kan bautan gumaka haka nan mutanensa ya zo ya bi su ta hanyar laluma sai abun bai yi ba ya kalli wata rana ya ce wannan shine ubangiji na sai ce a rana tana faduwa ya kalli wata ita ma tana faduwa taurari su ma suna faduwa duka wannan yayi don ya nuna musu ubangiji ta'ala wanzeze dawwamemme wanda baya karewa shine kawai cancanci a bauta mata. taurari suna bishewa sai ce wannan ba ubangiji na bane da ya ga wata ya ce wannan ma wannan ne ubangiji na wata shi ma ya faɗi ya ga rana yace wannan shine ubangiji na shine babba ranar ita ma ta faɗi daga nan sai bayyanar da tawaye sai ce to duka wa'annan ba su cancanci su zama abun bauta ba ubangiji subhanahu wata'ala mahalicci shine kawai ya cancanci a bauta ba wannan annabi ibrahim ya yi musu a kenan ma'ana ba shi ba bautan gunki kuma babu shi babu masu bautan gumaka tare da cewa babansa yana bautan gunki amma duk da haka annabi ibrahim bai ɓoye tawayensa ga masu bautan gumaka ba wannan shine ake ce masa albara'u akwai kishiyansa kuma shine alwala'u wato albara'u shine kai wa dukkan wani abun bauta ba Allah ba tawaye sannan dukkan wasu masu bauta wani abu ba ubangiji ta'ala ba kai musu tawaye wala'u kuma shine ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya da da'a sannan kuma ka so dukkan muminai waɗanda suke bauta wa Allah ta'ala shi kadai wannan shi ne ake cewa alwala wal bara kuma addinin musulunci ya ginu akan haka dole sai an samu alwala'u kuma a samu albara'u ko da farko a samu albara'u sannan a samu alwala wannan kuma shine ma'anan la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ma'ana duk wani abun bauta ba Allah ba na masa tawaye sai dai ubangiji subhanahu wata'ala shine kawai zan bauta ba zan manta ba zan bauta wani ba sai Allah subhanahu wata'ala annabi Ibrahim ya faɗa musu a sarari a lokacin da yayi da'awa na hikima abubuwa suka gagara sai fito a fili yake babu ruwansa sannan kuma mun ba da kissansa a tafsirin da muka yi a baya na shekarun da suka wuce mun dan taba kaɗan a wannan shekaran cewa ya zo ya rusa musu gumakansu gaba ɗaya bayan sun juya suna tafiya wurin idin su har yi kamar ya bi su sannan sai duba sama sai ce ai mai rashin lafiya ne sai suka ɗauka bayi da lafiya ne yake zai juya ya koma ya je sassake gumakan gaba ɗayan su ya sare su sai babban kawai ya bari ya a masa katari da suka dawo wani a ya ji lokacin da yake cewa wallahi danna mu, ba da an da mudbir ce sai ya kirkirbe su bayan sun juya ba sai yace ai mun ji wani saurayi ina ambaton wa'annan gumakan ana ce masa annabi Ibrahim ina cewa sai ya kare su ana ce masa Ibrahim aka je aka zo da Ibrahim ya ce shi ba shi bane babban sunnan ne yayi ku tambaye shi don yana magana wato babban gunki suka duba su kwaye sun koyar da kansa ya san cewa gunki baya magana sai suka ce ai ka riga ka san gumakan nan ba sa magana yace to yanzu da baya magana ne za ku zo kuna bauta masa da zai amfane ku ba zai kare muku cuta ba ku zo kuna bauta masa shi ne ya ci gaba da wa'azi to daga nan ya bayyanar da tawayensa yace shi ba ba ruwansa da gumakan sannan kuma babu ainihin ruwansa da masu bautan gunkin sannan kuma suka yi kokarin za su kona shi da wuta ubangiji subhanahu wataala ya kare shi yace wutan ta zaune sanyi aka jefa shi kuma wutan ba tare da ka cutar da shi wannan ka'ida da annabi ibrahim ya kawo a cikin addini da umarnin allah subhanahu wataala shine alwala wal bara waye wa dukkan kafirai da abin da suke bautawa da kuma son addinin musulunci da musulmai masu yin addini wannan ita ce ka'ida ta addini wanda in mutum bai da wannan bai da addini idan kana son kafirai ko kana son abin da suke bautawa to kana tare da su ba ka tare da musulmi amma in kana tare da musulmi wajibi ne kai wa kafirai tawaye da abin da suke bautawa kaji kana son muminai sannan kuma kana son addinin musulunci shi yasa ubangiji ta ala gaba yace waje alaha kalimatan وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون Ubangiji ta ta'ala ce waje alaha kalimatan baqiyatan wannan kalma ta tawayen Ubangiji ta Ala ya sanya ta kalma ce wanzajjiya fi aqibihi a cikin zuriyan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam la'allakum yarji'un domin su dawo zuwa gare ta wannan kalman kuma shine bautawa Allah ta'ala shi kadai kada a yi masa abokin tarayya tun daga zamanin annabi Ibrahim sai zama da dukkan annabawa suna zuwa cikin zuriyarsa ne dukkan ƴaƴansa annabawa ne haka jikoki haka abubuwan suka yi ta tafiya dukkanin zuriyarsa suka zama wato annabawa na kusa kusa abu na tafiya na tafiya wasu na lalacewa har ya zama da wasu kuma daga cikin sun zama waɗanda ba mumine ba amma dai annabi ibrahim ya bar wa zuriyarsa wato wannan kalma ne ita ce kalmar shahada kalmar da take nuna tawaye wa dukkan wani abun bauta ba Allah ba take tabbatar wa ubangiji subhanahu wataala ibada shi a cikin suratul shu'ara ubangiji ta ya qala afara'aytum ma kuntum ta'budun a antum wa aba antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdi ku bani labari abubuwan da kuka kasance kuna bautawa ku da iyayenku na tintini shine su ne wa'annan gumakan to ina tabbatar muku ni makiyinsu ne ba ni ba su ba wanda zan miƙa wala'ina sai ubangiji subhanahu wataala mahalicin ke shi ne ya halitte ni kuma ne zai shirya da ni akan tafarki madaidaici wannan ayan ma tana nuna ya musu tawaye ke a cikin suratul mumtahana ubangiji subhanahu wataala yace kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce koyi kyakkyawa ya tabbata muku ga annabi Ibrahim alaihi da waɗanda suka yi imani tare da shi, Shi ne suka ce mukan mun yi tawaye suka gaya mutane su mun yi tawaye daga dukkan abin da kuke bautawa ba Allah ba bahanar wata sannan mun kafurce muku kai adawa ma da kiyayya ta bayyana tsakaninmu da ku har abada sannan ko ba za ku sannan har sai kun yi imani da Allah subhanahu ala shi kadai saboda haka babu ran da zai zama mu ji muna son ku sai